Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakubu makili ne tare da Maryam Dauda da sauran abokanan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau Litinin uku ga watan Agustan shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke dauke da shi ga Maryam da kanun labarai. Wasu da ake kyautata zato mayakan kungiyar Boko Haram ne sun kashe akalla mutum sha shida tare da jakata wasu guda bakwai a jiya Lahadi a wani sansanin 'yan gudun hijira a arewacin kamara a cewar jami'an kasar. Amurka ta kai wani sabon mataki a bangaren yadda cutar COVID-19 ke yaduwa matuka a yankunan karkara da birane a cewar ƙwararru a fadar White House da ke sa ido a kan cutar. Har ila yau dai a amurka mahaukaciyar guguwar Isaias na ci gaba da barazana a yankin gabar tekun gabashin kasar yayin da shugaba Donald Trump ya ayyana dokar ta ɓace a jihar North Carolina. kanan labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin na yanzu za ku ji cewa mazauna yankin gabashin Sokoto suna cikin fargaban harin 'yan ta'adda duk da nasarori da rundunar sojojin saman kasar ta ce ta yi a yankin. Magana sasantawa kamar ɗan zana 'yan bori ne gaskiya. Ba mu gamsu ba da duk al'amari wanda ana sasanta da ɓarawo. Wanda haka shin ta babu gaira babu dalili ne ne maganar sasanta. Shugaban jamhuriyar Nijar Isuf Muhammadu ya yi alƙawarin tabbatar da ganin an gudanar da zaben kasar na wannan shekarar a cikin yanayi mai kyau yayin da yake jawabi na zagayowar ranar samun 'yancin zaɓuɓɓukan ƙasar. Za mu gudanar da zaɓuɓɓukan nan kamar yadda muka yi alkawali cikin tsarin program na Renaissance. Cikar wannan guri shine aiki mafi mahimmanci da zan yi alfahari da shi. Za kuma cewa gwamnatin jihar Yobe ta kaddamar da aikin dashen itatuwa domin kare muhalli daga kwararowar hamada. Bayan haka Sarfilu Hashim Gumal zai shigo mana da shirinsa na ciki da gaskiya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum sunana Maryam Dauda ga cikakkun labaran. Wasu da ake kyautata zato mayakan kungiyar Boko Haram ne sun kashe akalla mutane goma sha shida tare da jakata wasu guda bakwai a jiya Lahadi a wani hari na gurneti da aka kai akan wani sansanin 'yan gudun hijira a arewacin Kamaru a cewar jami'an kasar. maharan sun jefa gurneti ne akan wasu mutane da ke barci a cikin sansanin a ƙauyen ungucewe abinda magajin garin yankin majewa bukar ya faɗawa kamfanin dillancin labaran reuters kenan akwai mutane kusan 800 a cikin sansanin a cewar bukar ƙauyen ungucewe dai na kusa da iyakan najeriya da ƙasar Mazauna yankin sun faɗa wa bakar cewa mutum sha shida suka mutu. A baya wani jami'in tsaro ya ce mutum sha biyar ne suka mutu. An kuma kai waɗanda suka jakkata a haran wani asibiti da ke kusa a cewar su. Amurka ta kai wani sabon mataki a bangaren yadda cutar COVID-19 ke yaduwa matuka a yankunan karkara da birane, a cewar ƙwararru a fadar White House da ke sa ido akan cutar. Adadin masu kamuwa da cutar coronavirus na ci gaba da karuwa a wasu sassan kasar kuma jami'an lafiyar al'umma na kokarin yin aiki da gwamnoni don daukar matakai a kowace jiha. Mun kai wani mataki a cewar Dr. Deborah Burks ta kara da cewa abin da muke gani a yanzu ya sha bamban da abin da aka gani a watannin Maris da Afrilu da suka gabata. Cutar na yaduwa matuka a yankunan karkara har ma da birane. Dr. Burks, mai kula da harkokin tsare-tsare a kwamitin yaƙi da cutar coronavirus, ta ce mutanen da ke zama da iyali, iyaye, kakanni da sauransu a wuraren da ke fuskantar yaduwar cutar ya kamata su sanya takunkumin rufe hanci da baki a cikin gida don kare tsofaffi ko waɗanda ke fama da wata larurar rashin lafiya. ta yiwu jihar florida da yankin gabar tekun gabashin amurka sun tsira daga guguwa mai ƙarfin gaske amma hakan ba yana nufin tsira daga barazanar mahaukaciyar guguwar isaias ba ne ƙwararru sun yi hasashen raguwar ƙarfin mahaukaciyar guguwar isaias zuwa iska mai ƙarfin gaske amma cibiyar sa ido kan mahaukaciyar guguwa da ke miami ta ce har yanzu guguwar isaias na barazanar kawo ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da iska mai ƙarfi da kuma ambaliyar ruwa ga duk wanda ke kan hanyarta. An fidda sanarwar gargaɗin guguwa daga garin Jupiter a jihar Florida zuwa South City a jihar North Carolina a kudu maso gabashin Amurka. Ƙwararru a fannin yanayi sun yi kira ga mazauna yankin da su sa ido sosai akan iskar da aka yi hasashen za ta kawo ruwan sama a jihohin New England zuwa tsakiyar wannan makon. Shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana dokar ta ɓaci a jihar North Carolina gabanin saukar mahaukaciyar guguwar ta Isaias a yau Litinin. Maryam ta sake dawowa da wasu karin labarai. A daidai lokacin da rundunar sojojin saman Najeriya ta ce ta samu gagaruman nasarori a yaƙi da take yi da 'yan ta'adda a yankin gabashin Sokoto. Mazauna yankunan sun ce har yanzu ba za a rasa fargaba ba domin 'yan bindigar suna nan kusa da jama'ar yankin. babban hamsin sojin saman najeriya yan mashal sadiq baba abubakar shi ne furta batun samun nasarar a wurin bukin da rundunar sojin saman da ke Sokoto ta gudanar don taya murnar sallah ga sojojin da ke bakin daga a yankin na Sokoto. Daga Sokoto ga wakilinmu Muhammad Nasiru da karin bayani. A watan Mayu na wannan shekara ne rundunar sojin sama ta Najeriya ta kaddamar da kai hare-hare akan 'yan bindigar da ke addabar jama'ar da ke yankin gabashin Sokoto. Sai dai a lokacin hare-haren sun fara barin baya da kura domin 'yan bindigar sun soma mai da ramuwar gayya akan al'ummomin da ke yankin karamar hukumar ta Isa. To amma yanzu a iya cewa kura ta lafa domin an daina samun hare-haren ta'addanci a dukkanin yankunan. Babban hafsan mayakan sama na Najeriya Air Marshal Sadiq Baba Abubakar wanda ya maganta ta bakin kwamandan rundunar dubarun kai farmaki da jirage ya bias marshal olusegun philip ya ce aikin da mayakan saman ke gudanarwa a yankin ya taimaka gaya wajen dakile hare-haren ta'addanci a yankunan the current security climate has curtailed the bandits yanayin tsaro a yankin a halin yanzu ya nuna cewa akwai rauni sosai ga kuzarin da 'yan bindiga suke da shi wajen kai hare-hare ga al'ummomin da basu ji ba basu gani ba wanda kuma shine bude babin sama tattaunawa da ake yi da samar da wanzuwar zaman lafiya a dukkanin yankunan wannan aikin ya nuna kwarewa wajen kai farmaki da jirage da jami'an soja suka yi kuma ya nuna sadaukarwar su ga aiki kuma wannan sadaukarwa ba za ta tafi a banza ba akan haka ne nake jinjina a gare su sai dai na nemi jan ta bakin mazauna yankunan na gabacin sokoto akan yanayin tsaro a halin yanzu. shi da guyawa isa yanayin da ake cikin yankin gaskiya abubuwan da yi babu wani tungaki dai har kowa yanzu eh mutane suna nan zanne haka an kai sallah gaskiya cikin kwanciyar hankali amma dai idan ka san cewa kana makwabtaka da wanda ka horota ka to yaushe dai ba za ka rasa ɗanwar gaba ba eh to amma dai babu wani abu wanda suka kai wanda gashi ainihin hari ne ko kuma ta zaune ce wannan sallah amma kuma mu magana sasantawa kamar ɗan zana yan bori ne gaskiya ba mu gamsu ba da duk al'amari wanda ana sasanta da barawo wanda haka shin ka babu gaira babu dalili ne ne maganar sasanta wani ma'auni ne za a yi amfani da shi domin a ce an sasanta da shi kuma an tabbatar da sasance da an kai da shi zai dore kuma ya aje makami ne babu shi sunana sha'ib abubakar nake sai dai mu ce alhamdulillah dai da dama dama gaskiya amma dai har yanzu su wayannan mutanen da aka kora suna nan sun komo wajen gehe gehen mu da hike nan inda an koro su din akwai ruwa amma sun komo nan iyaka da mu wani wuri da aka ce ma tsakanin kankirawa da zamu kura suna nan wurin sun tsaya amma dai zuwa yanzu dai babu dai wani dai abu dai na tashi amma dai ba su da nisa da duk da wannan nasara da aka samu rundunar ta mayakan sama ta ce za ta ci gaba da kimtsa mayakanta ta hanyar samun musu da kayan aikin ingantattu da mai kara tabbatar da wanzar da zaman lafiya a ko'ina cikin faɗin ƙasar nan. Muhammad Nasir murya Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir, har yanzu ne kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam da kanun labarai. Yakin basasar ƙasar Libya da kuma rawar da yake takawa a zaman lafiyar yankin ya kasance yanayin rashin tabbas tun daga ranar 20 ga watan Yuni. A lokacin da 'yan majalisar dokokin ƙasar Masar suka umarci dakarun ƙasar tsallaka iyaka don su taimakawa dakarun janar Khalifa Haftar da ke yaƙi da dakarun GNA da ke samun goyon bayan Turkiyya. Yunkurin shiga harkar da sojojin Masar suka yi a gabashin Libya. Wasu masu sa ido sun ce ƙarin fargaba kan ƙungiyoyin mayaka masu tsananin kishin addinin Islama kamar Muslim Brotherhood da 'yan ISIS samun mazauni a ƙasar idan dakarun GNA suka yi nasara kan dakarun Haftar a Libya shine ya janyo hakan. Ƙasar Masar na da damuwa kan ƙungiyoyin mayaka. Tana yaƙi da masu tsatsauran ra'ayi a yankin Sinai. kuma akwai masu tsatsauran ra'ayi da aka kama aka kuma alakanta su da kungiyoyin mayaka a libya kuma a Libiyar aka horar da su abinda mirat mabruk daraktar shirin na masar a cibiyar gabas ta tsakiya ta faɗawa muryar amurka kenan masar dai ta haɗa iyaka da libya wadda kusan take buɗe kilomita 1,200 a tsakaninsu abinda mabruk ta ce babban abin damuwa ne ga gwamnatin masar a fannin tsaro Wani hari da 'yan kungiyar IS suka ɗauki alhakin kaiwa a harabar wani gidan yara a birnin Jalalabad da ke Afghanistan ya yi sanadiyar kisan akalla mutum uku wasu da yawa kuma suka jakkata ya kuma janyo mummunan faɗa har fursunoni da yawa suka tsere a cewar wani jami'i. Suharab Kaderi wani ɗan majalisar zartarwa ne a yankin ya ce akalla wasu ƙananan fashe-fashe biyu sun biyo bayan wani babban harin bom na mota a wajen wani gidan yarin gwamnati kuma 'yan sanda sun yi gama da maharan da ke kusa da wurin. Kafar sadarwa NIS ta Amak ta ambaci wata majiyar soja na cewa mayakan kungiyar ne suka kai harin na ranar Lahadi amma ba su ba da ƙarin bayani ba. Sai dai babu tabbaci daga wata majiya mai zaman kanta da ke nuna cewa mayakan ke da alhakin kai harin. Harin dai ya faru ne a rana ta uku kuma rana ta ƙarshe ta yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma tsakanin gwamnatin Afghanistan da 'yan Taliban yayin da aka saki ɗaruruwan fursunonin Taliban a wani yunkurin fara tattaunawar samar da zaman lafiya ta cikin gida. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau uku ga watan Agusta, jamhuriyar niger ke cika shekaru 60 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka. Albarkacin zagayowar wannan rana, shugaba Isufu Muhammadu ya yi jawabi ga al'umman kasar inda ya tabo wasu muhimman batutuwa da suka shafi sha'anin mulkin kasar a wannan lokaci da duniya ke fama da kalubale kala-kala. Wakilin murya Amurka a birnin Yamai Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Zaɓuɓɓukan da ake shirin gudanarwa a ƙarshen shekarar nan ta 2020 na kan gaba a jerin batutuwan da shugaban ƙasar Nijar ya mai da hankali a kansu a jawabinsa na jajibirin sallar samun 'yancin kai daga turawan Faransa. Ça sera ma plus grande réalisation, celle de la promesse la plus emblématique. Isu Muhammadu ya ce za mu gudanar da zaɓuɓɓukan nan kamar yadda muka yi alkawali cikin tsarin program na renaissance cikar wannan guri shine aiki mafi mahimmanci da zan yi alfahari da shi sabili kenan na yi tsayin daka don ganin an shirya kuma an gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka cikin kyakkyawan yanayi saboda yadda suke da mahimmanci ga tarihin wannan ƙasa domin a tsawon shekaru sattin na samun 'yancin kai wannan shine karon farko da zaɓaɓɓen shugaban ƙasa a ƙarshen wa'adin mulkinsa zai damƙa ragama a hannun wani wanda al'umma ta zaɓa a demokra demokuraɗiyance dalili kenan gwamnati ta ɗauki dukkan matakan da za su ba da damar gudanar da zaɓe cikin haske ta hanyar kafa sahihiyar hukumar zaɓe da amintacciyar kotun tsarin mulki yayin da ya ce ya gamsu da ayyukan rajistar da aka gudanar domin waɗannan zaɓuɓɓuka. suscité par l'opération d'enrôlement biométrique des électeurs. Isu Muhammadu ya bukaci 'yan siyasa su bayar da fifiko a kan gogayyar tsarin program domin neman yardar masu zaɓe a maimakon mayar da hankali a kan batutuwa masu nasaba da usuli ko na abin da ke kama da haka. A kan maganar tsaro shugaban ƙasar Nijar ya ce En effet, nous continuons à faire face euh, à plusieurs foyers de menace. Boko Haram. Muna ci gaba da fuskantar barazanar tsaro a wurare da dama. Boko Haram na ci gaba da kai hare-hare a tafkin Chadi ga kungiyoyin ta'addanci da na tsagerin iyakokin kasar mu da kasashen Mali da Burkina Faso da 'yan bindigar iyakar jihar maradi da tarayyar najeriya da kuma masu safarar haramtattun abubuwa iri-iri a hamadar sahara iyaka da libya yakin da muke gwabzawa da kungiyoyin ta'addanci da na 'yan kife wani abu ne da zai ɗauki lokaci sosai saboda haka ya zama wajibi mu ƙara jan ɗamara domin tabbatar da tsaron ƙasa mai faɗi irin tamu dole ne mu linka yawan jami'an tsaronmu a biyu a shekaru masu zuwa yana da kyau mu mai da hankali wajen basu horo tare da samar da ingantattun kayan yaki ga dakarun musamman nasarorin da jamhuriyar Nijar ta samu wajen murkushe annobar corona wani abu ne da shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammad ya ce yana alfahari da shi to sai dai ya yi gargaɗin cewa dole ne a yi takatsantsan da wannan bala'i da ya addabi duniya baki ɗaya Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma. Gwamnatin jihar Yobe ta kaddamar da bikin dashen 'ya'yan itatuwa miliyan uku don magance kwararowar hamada da gurbatar yanayi a jihar. jihar yobe na ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da gurɓatar yanayi da kwararowar hamada don haka jihar ta ɗauki wannan matakin na bikin dashen itatuwa da ta soma da miliyan uku sannan ta ce a kowace shekara za ta dasa miliyan biyar biyar kuma tana sa ran dasa 'ya'yan itatuwa miliyan ishirin a cikin shekaru hudu gwamnan jihar yobe mai shi ne kaddamar da aikin da shan itatuwan kana ya yi karin bayani a cikin wannan rahoto da haruna dauda ya aiko mana wannan shiri ba wai don kawo kanmu mu da muke nan a raye yanzu ba shiri ne da zai amfani wanda ma za a haife su zuwa gaba yawanci a nan mun san cewar dasa bishiya yana daga cikin sadaka tijjariya kamun zuwa wannan lokaci an ɗauki wannan dashen bishiya da muhimmanci shi yasa manya-manyan garuruwa da suka rayu sama da shekaru 100 zuwa 200 kamar su maiduguri sokoto da sauransu idan ka je za ka ga irin bishiyan dirbejiya wannan maina ko ta ina wanda kuma yana baiwa al'umma da dabbobi duka inuwa da sauransu da kuma kariya daga kororowar hamada. Na kuma tambayi kwamishinan ma'aikatar muhalli na jihar Yobe, Honorable Sidi Yakubu Karasuwa, ko ko wani doka da gwamnatin jihar ta yi na game da haramta saran waɗannan itatuwa? Yanzu an yi doka na musamman wajen hana saran ɗanyen itatuwa ana na ana kawo doka musamman bisa ga irin wannan mutane wanda suka sare danyen itatuwa a kasar irin wannan biki za ga an zo an dasa itatuwa ne an watse ba tare da an kula waɗannan itatuwa wani mataki za ku doka na ganin cewa waɗannan itatuwa sun rayu mun ɗauki matakai muhimmai muhimman matakai musamman ma yanzu haka da kake gani a gurgurwa gwamna ya naɗa mutane a ciyamomin kwamitin mutum biyar biyar a kowane lokacin gamman za su kula da mutane dubu biyu da ɗari shida da saba'in wanda za su dinga kula da gani ganin dukkanin inda aka yi shuka itatuwa kuma sun rayu. Da zarar dai gwamnatin jihar Yobe ta cimma nasara game da wannan shirin a iya rage matsalar muhalli da ake fuskanta a kasar. Haruna Dauda biyu murya Amurka daga jihar Yobe Najeriya. A gaida Haruna Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da da tara kuma sittin. sai kuma kilo talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraren mu a tashar VOA Africa a kan mita biyar zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkamar sake saduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya wanda masu iya magana ke cewa wuka ba ta huda shi. A yau za mu sake wayar jihar Jigawa kan batun gonaki da filayen wasu al'ummomin yankunan ƙananan hukumomin gagarawa da garki da kuma taura. Kimanin kadada dubu ashirin da uku da gwamnati ta karɓa ta baiwa wani kamfanin ƙasar Sin mallakar wani hamshaƙi ɗan kasuwa mai suna Mustili. Ku biyo mu cikin shirin suna na sarfila hashin gumel. Tun wajen ƙarshen shekarar 2011 tsohuwar gwamnatin jihar Jigawa ta kulle yarjejeniya da kamfanin Mustali a wani mataki na ragewa jihar dogaro da kudaden da take samu daga gwamnatin tarayya. A tattaunawa da wannan fili da wasu daga cikin jami'an tsohuwar gwamnati a can baya. Cikin yarjejeniyar babu batun karɓewa mutane filayensu balle ma a kai ga batun diya sai gashi an karɓewa dubban mutane gonaki da filaye da ma gidaje kimanin kadada dubu ashirin da uku tare da yunkurin biyan wasu daga ciki diyyar da ba za ta iya samar musu da wani sabon wajen noma ba kamar yadda a baya wannan fili ya kawo bayanan kaɗan daga cikin ɗaruruwan mutanen da suka miƙo kukansu ga shirin ciki da gaskiya wanda da taimakon Allah ko ta dakatar da duk wasu ayyuka kan gonakin har sai an saurari karar da mutanen suka shigar. Daga bisani bangarorin lauyoyin gwamnati da na kamfanin Mustali suka nemi a sulhunta a wajen kotu. Lamarin da alkali ya amince, amma yanzu sai ga shi daga baya lauyoyin al'ummomin sun bayyana cewa an gaza cimma sulhu. Kamar yadda za ku ji daga bakin Dr. Nasiru Adamu Aliyu. a baya kamar inda na faɗa maka su waɗanda aka kare shi kamfani na mr lee sun nemi da muga yadda za mu iya zama mai sulhu wanda kuma gaba ɗaya mun je gaban kotu kuma mun tabbatar kotu eh haka ne sun nemi sulhu kuma mu ma um, domin uh, sulhu abu ne wanda yake da kyau a gani su aka ce kotu ce ta ba mu dama mu je mu zaman sulhu to mun je an zauna an tattauna kuma kowa daga cikin mu ya ce zai koma ya sanar da wanda ke wakilta to mun gaya wa mutanenmu abin da aka yi kuma su sun yi to amma dama kamar dan ba aka sa to daga karshe dai ku zanzance sulhu ya gagara bisa haka sai muka koma kotu ba na ƙarshe wannan da muka yi muka ga kotu sulhu ba a dace ba saboda haka a bamu dama mu ci gaba sauraron kara to kenan za a iya cewa yunkurin sulhu ya kare kenan ne eh, gaskiya kamar a yanzu za mu iya cewa haka duk da kuma dai muna sauraron su sun ce za su sake waye mu to amma tun da yake kaga an dau tsawon lokaci ko ta ba da lokaci kuma kotu tana ganin kamar ya kamata a yi abin da za a yi in za a yi sulhu a yi sulhu ba za a yi sulhu a zo a ci gaba da sauraron kara saboda haka kuma gaskiya kotu ta bamu damammaki da yawa an je sau da yawa tana daga cewa a je a ci gaba da ganin sulhu to saboda haka a yanzu dai abin da muka gaya a kotu cewa to tun da ke sulhu kamar ya faskara a bamu dama mu a sauraron kara yanzu kotu ta amince da wannan an um, misali za a iya cewa rahoto da kuka kai mata kuma za a ci gaba da sauraron kara ne ko kuwa eh eh kotu amince ta ce to shikenan ta ba mu bi ga wata na wannan watan mai zuwa to kaga watan tara kenan za a koma gabanta don a fara sauraron kara ko da yake a wannan rana alkali ya yi jawo hankalin mu gaba ɗaya cewa akwai wani wato wata kamar eh, gaba ta shari'a da ya kamata an tabbatar an daidaita ta kuma a wannan rana na biyu ga watan na fatan za mu daidaita ta daga nan kuma sai a fara sauraron shaidu. To yanzu tun da batun sulhu ya lalace, amma sai dai a makon da ya gabata ne aka ji mai girma gwamnan jihar Jigawa Alhaji Badar Abubakar yana amsa tambaya kan wannan tsari na kamfanin Mustali inda ya ce an zauna da dukkan masu gonakin kuma an biya su diya. To amma wasu daga cikin al'ummomin ba su tuna lokacin da aka yi hakan ba. Sunana Muhammadu Rabiu, amma ana man lakabi da Mala Rabiu garin Ciroma. Shi wannan gari na Ciroma ina yake? Yana karamar hukumar gagarawa. Ni ina daga cikin 'yan kwamati na farko da aka ɗauka a maganar noman raken wannan. mu ne mutanen da muka fara fitowa ba masu ni na ji da kunne na a gidan rediyon bbc karfe takwas da rabi na dare alhaji malam muhammadu badar abubakar talamis mai girma gwamnan jihar jigawa yana magana a kan cewa an zauna da kowanne mai gona na yankin wannan da aka yi ake so a yi na noman rake din amma ni ina gurin ni ban sani ba da kuma gonaki na amma ban san an yi zaman ba ban sani ba kuma ko da wa'yansu suka zauna ni ba da ni ba kuma ban ji wanda ya ce shi an zauna da shi ba akan ana shawarta ko kuma za a yi masa noman rake a gona ni ban ji ba amma kuma a ciki yana cewa bayan tuntubar ku da aka yi amma biya ku diya eto eh in an biya diya ma to su suka san wanda suka ba diya ba mu ba mu dama ba a tuntuɓe mu ba ma bare a ba mu kuɗi mu ko muna ga noma mu ne mafi mu ita ce hanya mafita ba noma rake ba ita diya da suke batun sun ba da diya su suka san wanda suka baiwa diya mu ba mu san wanda suka ba diya ba gonakin mun san da namu kuma ba mu karba ba sauraka su suka fi kowa sanin wanda suka baiwa diya su shi ma wannan bawan Allah daga yankin garki ga abin da ya bayyana mana ni ne muhammadu basiru gayawar kano na ne gawar kano baba Garki ga gama ana magana ne akan wannan zance na wato normal da ke na mustali yaya ku lamarin ya shafe ku mu lamarin ya shafe mu da karfi don gonakanmu baki daya na gayawar kano da ma makotanmu irin su mai zaure da wani yanki daga kore wacce ita ce muke karkashin da ce daga mu akwai mutanen da muke kamar mu a gayawa zuwa mai zaure ko taku ɗaya ba mu da shi gaba ɗaya an ɗauki gonakanmu a cikin aikin misali ina to yanzu ina zancen nan na fa shekara da shekaru an ɗauke shi ana yin sa ina zance kwana eh, ne a daidai yanzu yadda nake magana da kai a daidai yanzu zancen mu da musali muna kotu muna shari'a kuma bayan shari'ar da muke ma ko wanda su ma suna shirin su ma za su sake ga kotu don ba mu san madogarar mu ban karɓi mana wannan gonakai kai da kake wannan garin gayawan kano eh, na yankin karamar hukumar garki an ce ai da ƙauyuka da yawa wannan lamari ya shafa misali kuma wasu ma na cewa ai garuruwa ne na fulani haka nan da can garurukan da suke cikin wannan za a samu gari ashirin da wani abu wani abin ya shafa kuma akalla za ka samu garurrukan da suke da sama da mutum dubu uku da biyar ko garin mun haura a dubu uku da ɗari biyar ba mai ko takun kafa daga cikin kuma duk daga cikin da noma muka dogara shine mun samu matsala ta rashin lafiya shine in mun zauna lafiya noma ne ba mu da albashi ba mu da mai daukar albashi ko guda ɗaya noman na shi muka sani kuma an ce za a kaddamar mana da noman rake wanda har ake kiran cewar an ba da diyar gonakai waɗansu ma daga ciki har ma mafi rinjaye sun karɓi kuɗin su ta mu san wannan zancewa ko da an ba da kuɗi ba masu gona aka baiwa ba amma eh, ai shi lokacin da aka ce an jiyo shi gwamnan jigawa na magana ya ce fa eh, baya ma zancen diyan nan da aka zo an ba ku rabin gonakin ko rabi kuma aka ba shi wancan kamfani da zama cewa ku dinga noman nan shi kamfani yana saya kuma za ku dinga noma akalla sau uku a shekara ba kwa ganin wannan ci gaba ne ba maganar ci gaba akan abin da mu san shi ba kuma mu san amfaninsa ba kuma shi mai girma gona ya sani kasar mu ba kasar noman rake ba ce kuma da ake cewa an raba biyu an ba mu musan can mutum ɗaya wanda aka raba ko da wanda ya karɓi kuɗin ban san guda ɗaya wanda aka raba gonansa biyu aka ba shi rabi ba ko magana cewa da ake an tanada daji to mu san dajin da yake an tanada ba kuma in an tanada dajin da za a bamu kamar haka da ake faɗa ya ina ga yawo za ka ɗauke ni ka kai ni silatan karkar me zan yi me zan hau in je gurin ina talaka na me zan hau in je gurin in noma in dawo ko kuma an ta da garinmu ne gaba wurin da nisa ne zai kai kilomita kamar akalla in bai yi talatin ba zai ashirin da biyar to da zan yi ji. To masu sauraro abinda lokaci ya bamu damar kawo muka kenan akan wannan batu duk da cewa wannan fili na ci gaba da samun kiraye-kirayen waya daga wasu daga cikin dabban al'ummomin da wannan aiki na mustali ya shafa suna bayyana fargaba kan makomar da rashin gonakin noma zai iya jefa su domin yin noma shine babban abin da suka iya kuma suka gada. haka zalika da shi ne masu ke gudanar da harkokin rayuwarsu na yau da kullum don haka wannan fili zai sake komawa gefe ya zuba ido har sai mun samu sabbin bayanai mu sake dawowa ku kasance da mu a wani sabon shirin mako mai zuwa yanzu a madadin muhammad ibrahim kwari da ya taimaka shirin ya zo gare ku nisar fili hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya a gaida sarfila hashim gumel to yanzu kuma ga labaran duniya a takaice Wasu da ake kyautata zato mayakan kungiyar Boko Haram ne sun kashe akalla mutane goma sha shida tare da jakata wasu guda bakwai a jiya Lahadi a wani hari na gurneti da aka kai akan wani sansanin 'yan gudun hijira a arewacin Kamaru a cewar jama'an kasar. Amurka ta kai wani sabon mataki a bangaren yadda cutar COVID-19 ke yaduwa matuka a yankunan karkara da birane a cewar kwararru a fadar White House da ke sa ido akan cutar. Adadin masu kamuwa da cutar coronavirus na ci gaba da karuwa a wasu sassan kasar kuma jami'an lafiyar al'umma na kokarin yin aiki da gwamnoni don daukar matakai a kowace jiha. Ta yiwu jihar Florida da yankin gabar tekun gabashin Amurka sun tsira daga guguwa mai karfin gaske, amma hakan ba yana nufin tsira daga barazanar mahaukaciyar guguwar Isaias ba ne. Yakin basasar ƙasar Libya da kuma rawar da yake takawa a zaman lafiyar yankin ya kasance yanayin rashin tabbas tun daga ranar 20 ga watan Yuni. A lokacin da 'yan majalisar dokokin ƙasar Masar suka umarci dakarun ƙasar tsallaka iyaka don su taimakawa dakarun janar Khalifa Haftar da ke yaƙi da dakarun GNA da ke samun goyon bayan Turkiyya. Masu sauraro a nan ne kuma muka kawo karshen shirin namu na yanzu. sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. To kafin mu yi sallama da ku bari mu miƙa gaisuwa da fatan arziki zuwa ga sarki musulmi na Amerika Alhaji Yahuza Abubakar wanda ya sabbin na ɗaya a fadarsa a ƙarshen mako da suka haɗa da shamaki Alhaji Lukman Abbas da jakada Alhaji Abdulbasit Nuh Abbas da kuma Alhaji Baba mati da kuma sauran fadawa. To Allah sanya alhairi. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta gabatar da shirin. da kuma ke Kebahiro Jedone wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar. Baba ya kuma Makeri da na shirya da kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake cewa a kasance da muryar Amurka in an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe takwas na safiyar nan. A huta lafiya. Salamu alaikum.